Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19 da sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta ya Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a birnin Yammai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. sa'annan kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci da wannan safiyar talata 17 ga watan disamban shekara ta 2019 murtala faruk sanyina ne tare da muhammad hafiz baballe za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin da farko baballe a bada kanun labarai to Murtala. Ana tsammanin Majalisar Wakilan Amurka za ta kada kuri'a tsige shugaba Donald Trump a wannan makon. Rundunar sojin Amurka ta ce ba ta samu umarnin rage yawan dakarunta a kasar Afghanistan ba. Sannan mayakan 'yan aware na yammacin kasar Kamaru sun sace akalla 'yan takara arba'in da suke takarar majalisa da ƙananan hukumomi. To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya sun gudanar da wani taron horarwa ga 'yan jarida a najeriya akan yaƙi da cin zarafin mata to kai kana namiji bai kamata a same ka da cin zarafin mace har ya kai ga wani lokaci duka zagi tsakan dare ka ce tashi ki tafi gidansu tashi ki kaza a jihar borno kuwa gwamnan jihar ya koka akan yadda jami'an tsaro ke ci gaba da gallazawa al'umma da sunan aikin samar da tsaro a jihar mai fama da ayyukan kungiyar boko haram Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. yayin da ake tsammanin majalisar wakilan amurka za ta kada kuri'a tsige shugaba donald trump a wannan makon fadar white house ta mai da hankalinta a majalisar dattawan kasar da 'yan republican ke da rinjaye inda shugaban kasar zai fuskanci shari'a a farkon watan janairu shugaba trump da mukarrabansa suna shirin ci gaba da kare shi da sauri kuma ta kowace irin hanya tare da burin juya al'amarin kan 'yan adawa na jam'iyyar democrat a wannan makon jam'iyyar democrat da ke da rinjaye a majalisar wakilan amurka ake tsammanin za su kada kuri'a tsige shugaba donald trump akan tuhumar tuhuman yin amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba da kuma hana 'yan majalisa gudanar da aikinsu. shugaba trump zai fuskanci shari'a a majalisar dattawan amurka inda 'yan democrat suke so su ji daga ƙarin wasu shaidu su har da mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mickey mubeni da tsohon mai bada shawara kan tsaron ƙasa john bolton yanzu da binciken yake komawa zuwa 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa fadar white house ta canja dabarunta gaba ɗaya suna aiki yanzu haka da jagororin 'yan republican don a yi sauri a kammala shari'ar kana a rage irin barnar da za ta yi a siyasance rundunar sojin amurka ta shaida wa muryar amurka jiya litinin cewa bata samu umarnin rage yawan dakarunta a kasar afghanistan ba ta kuma ce ta kudura aniyar ci gaba da hada hannu da afghanistan a yunkurin samar da tsaro sai dai jami'an afghanistan sun tabbatar wa da muryar amurka cewa amurka tana shirin janye dubban sojojinta daga kasar biyo bayan matsayar da aka cimma tsakanin kasashen. ranar asabar wata kafar watsa labaran amurka ta laburta cewa gwamnatin shugaba donald trump tana shirin sanar da rage yawan dakarun kasar da ke afghanistan a mako mai zuwa da kimanin dubu arba'in wani kakakin rundunar sojin amurka ya yi wa muryar amurka ƙarin haske a rubuce cewa ba a gayyada lokacin janyewar ba kuma izuwa yanzu rundunar bata sami wani umarnin fara janya dakarun ba. mayakan 'yan awari na yammacin ƙasar kamaru sun sace akalla 'yan takara arba'in da suke takarar majalisa da ƙananan hukumomi a wani yunkuri na kawo cikas a zaben da aka tsara za a gudanar a watan fabrairu mai zuwa gwamnati ta yi alkawarin kubuto da waɗanda ake garkuwa da su da kuma kare 'yan takara da jami'an zaben yayin da suke cewa dole zaben ya zama mai inganci. ɗan shekaru hamsin da ɗaya da haihuwa kuma malamin makaranta wilson bate ya ce 'yan awaren dole su sako 'yan ƙasar kamaru da ba su ci ba ba su gani ba waɗanda suke so su gudanar da abin da ya kamata da ƙudurin tsarin mulki ya tanada musu It's embarrassing. I feel very bad that politicians should uh, Wannan abun kunya ne kuma ban ji daɗin cewa ana garkuwa da 'yan siyasa ba kawai saboda suna so su aiwatar da haƙƙinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Gwamnati ya kamata ta yi dukkan abin da ya kamata ta tabbatar cewa akwai wuraren da za a aiwatar da tarukan siyasa, kana su tabbatar sun samar da cikakken tsaro a wannan zaɓe mai zuwa. 'yan awaren suna ta gwabza fada tun a shekarar 2017 nan su raba arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kamaru da suke magana da turancin ingilishi daga sauran kasar da bangaren da suke da rinjaye da suke magana da faransanci sace-sacen suna zuwa ne a lokacin da 'yan majalisar kamar suke wani taro don yin muhawara kan ba da wani matsayi na musamman da shugaba paul biya ya ba da umarnin a yi da nufin warware rikicin 'yan awaran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a tsakiyar Sulawesi sun ce suna ci gaba da farautar wasu mambobin kungiyar masu fafutuka da ake zargin sun kai hari a ofishin ‘yan sandan yankin a makon da ya gabata. hukumomin lardin indonesia sun ce kungiyar da aka fi sani da suna east indonesia mujahideen wato mit ce ta kai harin na ranar lahadi da ya hallaka ɗan sanda ɗaya wasu 'yan bindiga guda biyar sun kai hari akan wasu ƙauyawa kuma suka yi garkuwa da su da kuma wasu jami'an 'yan sanda 'yan sandan dai suna kan hanyar dawowa daga sallar juma'a a wani karamin masallaci a kusa da ofishinsu da ke ƙauyen salubanga a tsakiyar sulawesi a cewar jami'an 'yan sandan yankin sai dai jami'an yankin sun ce maharan sun tsere daga wurin da suka kai harin an rawaito cewa waɗanda aka yi garkuwa da su sun kubuta daga wurin da 'yan bindigar suke ta musayar wuta tare da 'yan sanda. Firaministan India Narendra Modi ya yi kira ga jama'a da su kwantar da hankalinsu yayin da masu zanga-zanga suke ci gaba da nuna rashin amincewarsu a kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu suka suka kira dokar nuna ƙiyayya ga musulmi da kuma wani bangare na nuna fifiko ga addinin Hindu manufar jam'iyyar Baratiya Janata take ta ƙara yaɗawa. ɗaliban manyan makarantu a garuruwa kamar mumbai da chennai da kuma bangaluru sun fantsama a kan tituna jiya litinin kwana ɗaya bayan da jami'an 'yan sanda suka kutsa kai zuwa cikin wata mashahuriyar jami'a a babban birnin ƙasar india new delhi da suka harba hayaƙi mai saka kwalla suka jirkita ɗalibai da dama shugabannin jam'iyyar adawa sun fito wata zanga-zanga a jihohi da dama yayin da ake ƙara samun tashin hankali a arewa maso gabashin ƙasar da fusatattun masu zanga-zanga saboda damuwar cewa sabuwar dokar za ta kyale dubban bakin haure 'yan hindu su mamaye yankin. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. alkaluman majalisar ɗinkin duniya sun bayyana cewa ana ci gaba da samun yawaitar cin zarafin mata musamman a kasashe masu tasowa a nahiyar afirka ciki har da najeriya duk da fafutukar da hukumomi da kuma kungiyoyi suke cewa suna ta yi wannan ne yasa kungiyar tarayyar turai ta eu tare da tallafin shirin majalisar ɗinkin duniya na spotlight initiative kaddamar da yekuwar yaƙi da wannan matsalar a jihohin lagos adamawa sokoto cross river ebonyi da kuma babban birnin tarayya abuja ibrahim abdulaziz ya halarci wani taron faɗakar da 'yan jarida a zaman wani sashe na shirin a najeriya da aka warewa wa kuɗi dala amurka miliyan arba'in. Mrs. Shola Opodu da ke cikin jami'an shirin na Spotlight a Najeriya ta ce ko dole ta yi tsaye muddin ko ana son kulliya ta biya kudin sabulu. Mun haɗu ne domin haɗa karfi da karfe da ko 'yan um, jarida da mun yaƙi da wannan matsala ta cin zarafin mata da kuma ƙananan yara wanda hakan ke nufi za mu yi aiki tare a waɗannan jihohi da aka ambata kuma shirin na shekaru hudu ne a yanzu a cewar jami'ar Mrs. Shola Opodu da yake tsokaci tsohon shugaban hukumar kula da kafafen yaran labarai ta najeriya nbc dr ladi bako ya ce fa aiki na gaban mai gona to na ba da shawarwari masu ma'ana wanda suka shafi bangaren gwamnati bangaren iyalai bangaren su wadanda ake cin zarafinsu da kansu kuma duk ƙungiyoyin mata da sauran abubuwan da ya kamata su sa a gaba garin neman su kwace hakkin mata da yara saboda abu ne wanda ya zan tsanani kwanan nan sai ka ji ah, duka ko har jin ma mutum ciwo rauni kala-kala suka iske ma har mace ta zauna tana kuka dare da rana saboda wannan halin da take ciki an ta gidan uwayenta sai a ce mata ko ma gidan mai gidanki shi ko wannan magidancin malam aliyu muhammad dan ya ko nuna takeicinsa game da yadda ma wasu magidanta kan ci zarafin iyalansu. To kai kana namiji bai kamata a same ka da cin zarafin mace har ya kai ga wani lokaci duka zagi tsakan dare ka ce tashi ki tafi gidansu tashi ki kaza wani lokaci ma zaka je ka ga mace tana shayarwa amma miji tsabar rashin tausayi zai fita zai je ya ci abinci ya koshi a waje ya batta ita kuma ga yaron da yake zugan nono a jikinta ga wasu ababe dai na ɗawainiya daban tana bushe da zarar an tambaye ta an tambaye shi ce tana shayarwa ne ka san mata suna shayarwa ba su kiba to wai ko me yan jaridan ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri a yanzu gama da ta bakin wani da ya halarci wannan taro. Ah, na farko dai na umar Kano. a ah, wannan taro da aka yi kan cin zarafin mata da yara ƙanana yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam ba ma kamar a kasanmu najeriya da afirka gaba ɗaya saboda gaskiya fisibillahi akwai karancin ilimi kuma mutane ko kuma ma'aurata suna amfani da wannan dama ta cin mutuncin matan da suke tare da su a dalilin cewa suna aurensu ko kuma ta wata hanya da bai kamata ba so kaga wannan bita da aka yi mana ta daɗa harzikar da mu na yadda za mu nuna eh, jajircewarmu da gogewarmu ta wajen wannan aiki da muke yi na wayar da kan jama'a saboda a san illolin shi kuma a san matakan da gwamnati da su mutane na al'umma za su ɗauka saboda gaskiya abin ya ƙazanta sosai bitar ta zo kan gabar da ya kamata koma da menene in iya magana kan cewa idan aka bi ta barawo to kamata ya ake bin ta mabi sawu. ibrahima abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya kai maza ku mata mata iyayen mun Gwamnan jihar Borno Farfesa Gana Umaru Zulum ya koka kan yadda jami'an tsaro ke ci gaba da musgunawa al'umma a jihar da sunan tabbatar da tsaro. Gwamnan wanda ya bayyana haka sa'ad da yake marhabin da ministan tsaro mai jojanar Bashir Salihi Magashi mai ritaya ya ce da sauran rana a kaba domin kuwa har yanzu jihar na fama da ayyukan 'yan kungiyar Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Our marketers were denied access of selling their farm products. selling da fish. Ya ce an haramta ma 'yan mu harkokin kasuwancinsu da sai da amfanin gonarsu da sana'ar sai da kifi da sai da shanu duk da suna samar da tsaro. Bisa girmamawa ya kamata jami'an tsaro su sake tunani a kai a cewar gwamnan. Three local government areas are very key. ya ce akwai wasu ranar hukumomi guda uku masu mahimmancin gaske wadda suka da karamar hukumar kukawa da garin baga da kuraskawa da kuma cikin garin kukawan kanta da dole a sake karɓo su ya kuma kasance akwai jami'an tsaro a cikin su. Ya ce a yanzu hakan akwai mutane fiye da dubu ɗari biyar a garin Manguno da ba su da ayyukan yi da wasu dubu ɗari uku a garin Gajiram da dubu ɗari da hamsin a garin Mobar wadda dukkaninsu ba su da abin da suke yi kuma wannan babban barazana ne mana kuma ana iya saka cikin aikin 'yan Boko Haram cikin sauki wanda mafita zai kasance mana da wuyan gaske ya ce a yanzu hakan 'ya'yan ƙungiyar boko haram na garin tumbos duk musan mabuyansu mun kuma san inda suke kuma a shirye muke mu ba ku bayanan inda suke kuma idan ba an share wannan gari na tumbus ba ba za a samu zaman lafiya ba a arewacin borno we we can open the road one day gwamnan ya ce ya kamata mu zama masu jajircewa don bai kamata a ce an buɗe hanya kwana ɗaya kuma a ce yayin ƙungiyar boko haram sun zo sun harbi mutum ɗaya zuwa biyu washe gari a ce an sake rufe wannan hanyar ba wannan kamar muna ja da baya ne ko kuma muna mika kai ga 'ya'yan kungiyar boko haram a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum inda farko dai sai da ministan harkokin tsaron mai zanar bashir magashi mai ritaya ya shirya gwamnan jihar borno cewa ya zo ne da kulla zangantaka tsakanin jami'an sojan najeriya da kuma sojojin kasar chadi da yanzu hakan ke ci gaba da yaki da 'ya'yan kungiyar boko haram a yankin tafkin chadi to provide the resources both human and capital and equipment to ensure Uh, uh, ya ce gwamnatin najeriya tana iya nata kokari wajen samar da kayan yaƙi da kuɗaɗe da ma ma'aikata don tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na 'ya'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya fitina ba san ba To a gaida Haruna Dauda biyu. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Biliyon goma sha takwas. Wadda gwamnatin tarayya ta ma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon goma sha takwas ɗin har yanzu gwamna bai mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba su ma da kansu yan adawa suna da membobi nasu na bangaren fatin su suna na a majalisa me yasa ba su yi magana ba shi yasa ma aka samu takaddama har aka tsige kakakin majalisa to wannan ɗanɗano ne na shirin da muke fatar fara kawo muku shi allah kai mu rana wa wato talata mai zuwa kan dambarwar siyasar jihar taraba da ke najeriya inda a kwanakin nan rigingimin suka kai ga tsige kakakin majalisar dokokin wannan jiha din to amma a yau kan muna son mu kammala shirin da muke ne kan jihuriyar Nijar to sai dai kafin mu je ko ina ma muna son mu fara da yawa daukacin dukkan al'ummar wannan muhimmiyar kasa makwabciyar Najeriya ta babban rashin da aka yi a makon da ya gabata wato ranar talata da ta wuce na rayukan sojojin kasar kusan 100 da suka hallaka a mummunan farmaki wanda aka kai musu can kusa da kan iyakar Nijar din da kasar Mali. allah ji kansu ya rahamshe su kuma allah ƙara tsare sauran waɗannan ƙasashen namu na afirka baki ɗaya idan kana biye da muhawarar da Sulemu muni barma ya shirya tsakanin sahanin muhammadu na pnds tarayya wato jam'iyya mai mulki yanzu a nijar da kuma bana ibrahim kazana na jam'iyyar adawa ta lumana kasancewa muna magana ne game da dawowar tsohon prime minister niger kuma jigon adawa na ita jam'iyyar lumana din hama amadu wanda kamar yadda muka sani ya dawo gida jim kaɗan bayan rasuwar mahaifiyarsa kuma bai jima ba aka jefa shi gidan yari domin ya kammala wa'adin da aka yanke masa tun ma kafin ya tafi gudun hijira din abin da 'yan nijar da dama suke cewa ai wannan ba wani abin tashin hankali ba ne tun da doka ce aka kyale ta yi aikin aikinta. sunana alhaji dauda tankama eh, mataimakin shugaban kungiyar kadar kungiya mai kokowa da kare haɗin dan adam da demokaradiyya a jamhuriyar nijar duka tsarin kasanmu akwai abin da ya tanada cikin irin wanga al'amura misali kudiri na 116 da na 117 wanda yake magana ɗari sha bakwai shine ke magana cewa eh, hukuncin doka yana hawan kowa Kowa ɗan ƙasa ne kwarar kula ne jami'an tsaro ne mai tushe ma ne kowa da kowa dai nauyin yana hawan kanshi don haka kamar yanzu tun da eh, magana wannan an riga ne an yi ta an yi shari'a an kare an yi hukunci Eh, kotu ta yi hukunci ne yana gidan fursuna ne allah ya bai lahaye wannan tafiya daga shi bai dawo ba yanzu allah ya sa ya dawo kenan har yanzu abu ga hannun shari'a ne yake ya koma gidan kurkuku don haka mu a ganin mu na kundin wannan abu hannun shari'a ne. Eh, ni ne Malam Attayar Danduwa, shugaba na kungiyar nan wadda ake kira Sabon Salo. Malam Hamma yana iya zuwa ya je yi kaso in shi wata bakwai zuwa takwas da ya mai saura kenan yana iya hutawa ko ma doka bata ba shi daman ya yi takara na shugaban kasa mai yana da iya hutawa ya zo ya je ko ina da ko ina ya je ya yi farfagandi a ko'ina da ko'ina ya ce a zaɓi wanda ya ga dama wannan abu mu a yanzu da muke ganin shi abu ne na siyasa kurin siyasa ce ta maido wannan hamma amadu cikin ƙasar nan to haka ne to muhawar da za mu kammala a yau za ta tashi ne daga yan shi sila ɗin yake tambayar bakin nasa akan cewa ashe yan adawa nijar ko ba su tafka cace ba wajen kulla ko kuma kalla faransu akan mutum guda talau hadin idan ana magana zaɓe mai zuwa? Bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin su ne ke sanyawa 'yan adawa kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zaɓe. Mhm. Na farko ana ganin eh, musamman masu mulki na ganin ba ku shirya zuwa zaɓen nan ba shi yasa kuke jayayya. Sannan na biyu eh, duk kokowar ku ta je ta zo ba zai wuce kuna yi ne saboda mutum guda maganar takarar Hama Amadu da ke fuskantar barazana magana daga eh, shafi na takwas na kundin zaɓe article nan. Kasan eh, ƙasa mu mun imanin cewa wani abu ko eh, kwana goma kwana goma campaign na kwana goma ya isa ma 'yan adawa tunda akwai wa'anda sun kai ma 'yan adawa sun kai mana campaign su ne 'yan tarayya ta wace hanya tunda dai da sun ka ɗauki milkin ga Nijar ita ce kutalko cikin kasashen duniya. Yau an kai shekara goma ana milki har yanzu kun mu ne baya. Yau ɗazu da yake cewa an gyara ma 'yan Nijar a sun gyara ma kansu. Yanzu ka huta waje Malam Sule kaga 'yan Nijar na hucewa ka tambaye shi ka ce menene ganin shi menene an kai mai na alheri cikin mulki har yanzu yan adawa ku yarda cewa gwamnatin ta isu ta yi ba abin da suke hana muna shine su suke yi da in sun in mun ce musu a Niger ba ta sauya ba sai su ce mana ya mai ba Niger ba ne alhali ko in suna son su gwada mutane lalle sai aiki sai su ɗauki duk abun ga exchanger guda biyu aeroport radisson blue duk cikin ya mai yanzu ka zagaya ka je karkara ka ga me ya sauya to yau mu bai kai ma ba mu yi kamfani mutane allah waɗanda sun kai ma eh, abin da an ka shekara goma yau babu ɗan niger illa irin su sahanin da ke iya cewa ƙasar gabas tana cikin kwanciyar lahiya babu hatta premier responsible sun san da cikin matsalolin da muke yi amma baka iya cewa yau abin ga niger na cikin kwanciyar eh, eh, lahiya ko jiya da ma sai da an ka kai hare-hare bisa kan iyakan da muke da tare da mali nan da an ka kashe sojoji da sun ka wuce talatin kenan mun abin da mun kasa sa gaba shine cewa dole ne za mu zo bisa kan teburin mm, ina maganar takarar hamma ganin cewa ga halin da yake ciki yau da zai yayi maganganu wanda ba gaskiya bane wannan harka da ta hamma an tunkare shi ne da cewa akwai harka jarirai abin da mutane ba su gaya ma 'yan nijar da kuma masu sauraron mu a ketare hukuncin da an kai mai hukunci ne pour complicité de faux en écriture publique kenan sai da an ka yi shekaru da shekaru an ka dawo cewa babu wani eh, hujjoji da sun ka sa an ka kama shi eh, an ka nemi kama shi hudu. kenan yau in ana ma magana a gaya mutane gaskiya hamma za a takara mu mun imani cewa ni dan modern faluma ne jiya yau gobe hamma ne dan takarar mu duk da cewa ana ganin kamar eh, article wit din nan ba zai bar shi yayi ta ba wannan mun bar wa'anda suke da tabbatar da sun ce wannan tabbat ne mun bar su da wannan ra'ayin su mu mu na militankin modern fa lumana hamma ahmad shine dan takara kuna ganin babu wanda zai hudda lumana kumya sai shi partikin mun yi kongre ko mun yi declaration da yawa da mun ka shaida ma yan nijar dan takarar mu shine hamma amadu yau gobe banda gobe shine takarar takararmu. To ku bari mu je zagaye na ƙarshe kan maganar sulhun nan shin a zahiri a yau sahanin menene abin da kuke buƙatar ku ga 'yan adawa sun yi wanda kuma zai ba da damar ku amince da dukkan bukatunsu a shiga cikin wannan tafiya. Mm, Sole ni abin da nake son in ce insha ALLAH mu mu su zo su yi zama tare da sauran 'yan uwansu na majority don a samu eh, sulhu bisa ga korafe-korafen da suke ca suna da saboda wannan abun ne ga nawa gani shine zai girma da su yani a matsayinsu na 'yan adawa a matsayinsu na 'yan siyasa ai yanzu ce wadda yake nan ga yau sai muna ba da labarin kamar misalin yamai na yamai eh vitrin kinmu ce ta kasa gaba da ba ce capital kin namu me ai bai zancen aikin da aka nan ga cikin jihohi na na ƙasa yani bisa program kin da ake duka wani na 18 December kuma kuma ina zuwa dai ai amma dai ko kowa ya kawo shi ai kasa sai in continuity amma da tanjan ma ya kawo shi ai yanzu abin da muka nan ga yahi wanda tanjan yayi a lokacin sa mm. kuma wani abu fannoni da dama an yi kokari ko ina yau babu gari wanda zaka taya a ƙauye wanda zaka taya na Nijar wanda zaka zo ka iske baka iske wani abu da gwamnati ta yi ba hmm. don ka in ana zance da ku ana zancen siyasa mutane sai suna sa son rai ka gane son rai eh, don fa son dai to in kun ka ko in kuna son wanga kina ai kamata ai ku wannan shi entertainment ku saboda ku ce to ya kamata ku ƙara kawo gudun baya ku ku ƙara kawo ku sa ku dan saboda eh, yani abun shi sauya amma kun sai ku koma kullum kuna san ma abin ya koma ba to in an ka hidda mu ma yan Nijar suka dauki mulkin daga yan majority suka dauka suka ba ku an ha me za ku an gan ko kowa ya gane ku da adawa na ganin kamar idan kuka kuskura aka hadu a zaben nan hmm. za ku sha mamaki zaben ho zuwa zashi fa abin da suka danga hudi inda gaske ne ai yan kasa suna nan ai yan kasa na ka dauka amana su ba mutane kuna ganin naku dan takarar zai iya kai da ikon Allah saboda mu mun yi abin da muka bugun gaba da shi wanda mun yi ma mun kyautata mai yan Nijar bisa amana da suka ɗauka suka bamu da alƙawulan da shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu ya ɗauka. Yanzu ƙasar ga sahanun in dai ba ƙasar ga kai sahanun dan PNDS kana da bakin da ke iya zance bisa kan handama kai mu da da muke ji ana handama ma sai a ce wane an zarge shi da cin miliyon guda miliyon biyu yau ba a zancen miliyon miliyar ne ake zance. To sauraro a nan muka zo ƙarshen wannan fafatawa da ta haɗa bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. A madadin jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto da ke Washington DC da dukkan abokan aiki na sashen Hausa sai Nasiru Tankari da ya haɗa mana sauti. Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. To a gaishe ku malamai. To kamar yadda muka faɗa tun farko wannan shine kashin ƙarshe na ita wannan muhawara ta musamman da Sulaiman Muni Barma ya shirya mana kan siyasar jamhuriyar Nijar din. Kuma kamar yadda muka gaya muku idan Allah ya kai mu rana wace yau za mu koma cikin Najeriya ne mu leƙa jihar Taraba. A jihar Taraba ka gaya min unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba. Daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya. babu abin da gwamnatin taraba take banda haddasa fitina To muna fata za ku biyo mu domin jin wannan muhawara mai zafi da za a gwabza tsakanin wakilin jam'iyyar PDP mai mulkin Taraba din da kuma jam'iyyar adawa a can Taraba din wato APC wacce a Najeriya ita take mulki baki daya. ya zai muna godiya tare da yin bankwana ga bakinmu na nijar wato sahanin muhammadu na pnds tarayya da bana ibrahim kazana na jam'iyyar lumana da da shi wakilin na musulmin muni barma wanda ya shirya mana wannan muhawara da muke kammalawa a yau a cin ya mai aiko mana ita a nan washington muka kawo muku ita a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a nan washington din da ke fatan mun baku lafiya. To gaida na Sokoto da jama'arsa da shirin suna tsaka mai wuya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice. Yayin da ake tsammanin Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump a wannan makon. fadar white house ta mai da hankalinta a majalisar dattawan kasar da 'yan republican da ke da rinjaye inda shugaban kasar zai fuskanci shari'a a farkon watan janairu shugaba trump da mukarrabansa suna shirin ci gaba da kare shi da sauri kuma ta kowace irin hanya tare da burin juya al'amarin kan 'yan adawa na jam'iyyar democrat rundunar sojin amurka ta shaida wa murya amurka jiya litinin cewa bata samu umarnin rage yawan dakarunta a kasar afghanistan ba ta kuma ce ta kuduri aniyar ci gaba da haɗa hannu da afghanistan a yunkurin samar da tsaro sai dai jami'an afghanistan sun tabbatar wa murya amurka cewa amurka tana shirin janye dubban sojojinta daga kasar biyo bayan matsayar da aka cimma tsakanin ƙasashen. mayakan 'yan aware na yammacin kasar kamaru sun sace akalla 'yan takara arba'in da suke takarar majalisa da ƙananan hukumomi a wani yunkuri na kawo cikas a zaben da aka tsara za a gudanar a watan fabrairu mai zuwa gwamnati ta yi alkawarin kwaputo da waɗanda ake garkuwa da su da kuma kare 'yan takara da jami'an zaben To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za mu sake dawowa da wasu sababbin labarai da rahotanni da shirye-shiryenmu da ma wasu wasiƙonku. Sai dai kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Bello Aliyu Bangi da kannansa Umaru da Siddiku da Mataru da dukkan sauran dangi da ke Bangi ta jihar Niger da kuma Sanyinna ta jihar Sokoto. bisa rasuwar mahaifinsu malam aliyu umar da aka fi sani da malam aliyu liman wanda ya rasu jiya a garin bangi ta jihar niger allah ya ji kansa da gafara ya kuma ba mu hakurin jure rashi yanzu kama madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni malam cd sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar jim cook murtala faruk sanyin na daga nan washington dc ke muku sallama a huta lafiya VOA Afrique.